sallallahu alaihi wasallam talatin wanda ya daidai da takwas 11 ga watan rabi'ul awwal na jira da dari hudu da talatin wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta tara ta miladiya za mu tashi hadisi na 116 wanda sharh ne mai sharhi ya masa wanda babu tashahhud hadisin abdullahi ibn mas'ud a cikin at-tashahhud at-tashahhud ne min shahada wato yin kalmar shahada an sanya wannan ɗaya daga cikin sunayen da aka kira wannan zikiri na cikin sallah an kira shi at-tashahhud kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشرع كما كما يجد حديث عبد الله بن آه، ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشرع كما يعلمنا السورة من القرآن كما هكما وانا سننت يا يازو دقا مقارع النبي صلى الله عليه وسلم ده كانت كما حديث الرفاعة بن رافع القرضي ماذا قال صلى الله عليه وسلم يجي فإذا كنت في وسط الصلاة فاجلس فاجلس ثم اطمئن ثم افترش رجلك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد هذا الكلام ينتهي يا تشنا التشرب ثم ذاك وانا الحين يا وانا وانا سوره يا تام جوش باور باور ده كوي ام بس ابين ده كان سوره با شيكا كما ذا الله تعالى تشهد يا ترى التشهد ده التشهد ابن دي ساعه وانا هنا ده تشكين tasmiyatu shay bismi juz'ihi ka ba wa suna da sunan wani juz'insa inda tashahhud ma'anarsa shahadar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda ya zo a ƙarshen tashahhud a ƙarshen tahiya sai aka sanya shi ya zama to shine sunan tahiya baki daya bayan juz'i ne to idan kaga an yi irin wannan to yana nuna muhimmancin wannan juz'i muhimmancin wannan shahadatin inda ake a cikin tahiya shi yasa ma har aka kira ita kanta tahiyar gabaki ɗaya da sunan at-tashahhud daga nan da za ka rika ganin wato za ka mamakin waɗansu daga cikin abubuwan da mutanen mu suke waɗansu daga cikin mutanen mu za ka suna yi wanda za ka tabbatar cewa ba su da wani tushe na ilimi da cikin addu'a a ce a karanta a kawo su ya zuwa salihin ta ce tashahud a cikin tahiya bayan saboda tashahud ne aka kira ta tashahud aka kira ta tahiya amma kace a cire a yi zuwa salihi na banda tashahud gashi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tashahud ya sanya mata suna saboda wannan shahada ya sanya mata suna irin wannan zai nuna maka cewa abubuwa ne wanda ake ba bisa ilimi ba ko babu asali a cikin su lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar tauhidiyya ah, sannan yana daga cikin sunanta at ana kiranta at-tahiyya kamar yadda zo a hadisin Aisha wanda mun karanta shi cikin hadisan da Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi ya kawo daga cikin mufradat Muslim mun san cewa nan littafin ya ya ya kulla shi ne akan kawo hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim amma wani lokaci wani hadisin zai zama to yana cikin Bukhari ko yana cikin Muslim kuma saboda muhimmancinsa ya ga bai cika sharaɗinsa ba ma sai ya kawo shi kamar da da hadithin Aisha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bil takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin a ƙarshe wa kana yakunu wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyya ya kasance yana faɗin at-tahiyya a cikin kowane raka'a guda biyu saboda kaga aka kira da wani suna da kenan za ka nan daga cikin abinda muka samu daga asar na sahabbai da kuma ma hadisai marfu'ai na sunan wannan zikiri mai muhimmanci shine a tashahud da kuma a tahiyya saboda wannan yana daga cikin azkar jumlar aqwal zantuttuka da aka shar'anta yin su a cikin sallah shi yasa a Sheikh Abdul ya dace ya kawo wannan hadisi a wannan babin wanda yake bayyana mana sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da aka ya kawo shi a wannan babin domin mu san hukunci da kuma mu san ma'anar waɗannan lafuzza an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi ibn mas'ud sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn ummi abdi sahibun na'alai radiyallahu anhu wa arba wanda hudaifa ya sifanta shi da cewa dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa Abdullahi ibn Mas'ud yana daga mafiya mafiya kusancin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen hanya <clears throat> a wajen ɗabi'a da salon rayuwa da kuma wato a tsarin rayuwa ban kowa ya gaishe bai ɗauka ɗan ahalin baiti in annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan yin shi yake shiga yake fita cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya roƙi wannan hadisi mai girma yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya mun at-tashahhud tahiyya kaffi baina kaffai tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannayensa guda biyu kama yu'allimuni kama yu'allimuni surata min al-qur'an kamar yadda yake koya min sura ta alqur'ani lillah was-salawatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حديث كنا الله an allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun at-tashahhud wannan a cikin wannan akwai jumlar sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rahama Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin yana daga cikin wannan rahama sanar da al'ummarsa ayyukan alkhairi masu sanar da ayyukan alkhairi a cikin al'umma magadan annabawa ne dan annabawa su ne farko kuma a gaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanar da al'ummarsa alkhairi ya kasance yana sanar da su ɗaiɗaikunsu da kuma jama'unsu abdullahi dan abbas ya ce wa kana yu'allimuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya ma sahabbai jama'a kamar yadda yake koya musu furada ɗaiɗaikunsu ya koya ma dan abdullahi bin mas'ud da shi da shi kawai wanda ya nuna muhimmancin wannan ibada da kuma muhimmancin wannan wazifa da kuma muhimmancin wannan aiki a cikin al'umma shi yasa ne Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu karantar masu sanar masu karantar da mutane alkhairi Allah Allah Allah madaukakin sarki da mala'iku da mala'ikun sama da na ƙasa da kuma dabbobi da ke cikin kasa. hatta kifi da ke cikin teku da wato tururuwa da ke cikin ramunta suna yin salati ma'ana suna yin neman gafara da rahama ga masu sanar da mutane ce yace kaffi da kafai tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannayensa guda biyu a cikin wannan jumlar akwai nuna muhim cewa wannan riwayar ta ibn mas'ud ya kiyaye hatta sifar yadda ya sanar da shi don ya tabbatar da cewa mushafa hatan ya ɗauki wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wasiɗa ba ba da ba kafin mu je mu ɗauko mu baya wajen allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan lafzar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa sun rayar da wannan sunna dan anas ibn malik ya ruwaito cewa abubakar radiyallahu anhu akan mimbari ya koyar da at-tashahhud da wannan lafazi na tashahhud din abdullahi ibn na riwaya abdullahi ibn mas'ud kwatan kwaciyarta haka dalika umar ibn al-khattab kamar yadda imam malik ya ruwaito a cikin muwatta kuma yana cikin musannaf na ibn abi shayba a cikin ba babu ishara da cewa akwai a cikin musallafin na bishai ba akwai tansis akan cewa akan mimbari sai na umar yake koya ma mutane a tahiya yake koya musu wannan wannan na sallah wanda yana kan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mutane haka su ma bayan sa suka rika koya ma al'umma a domin a yada wannan alkhairi a cikin al'umma a cikin fadin sakafi bai na kaffaihi kamar yadda muka ambata akwai matsala akwai ishara ga wato a sifar tahammulin hadithi, sifar yadda ya riwayar hadisi wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ƙarfin hadithi, suke ƙara tabbatar da ingancin riwaya kuma yana daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen tarjihi da za a samu wani hadisi ya saba masa hadisin da aka faɗi sifar hannun yana daga cikin hadisan da ake ƙaddamarwa akan wanda ba a faɗi sifar yadda aka yi riwayar hadisin ba domin ibn mas'ud gashi har ya tuna a hayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi sannan abu na biyu kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannayen hannun abdullahi ibn mas'ud ya sanya hannunsa a tsakanin hannayensa a cikin wannan akwai mashru'iyyar cewa yayin da mutum zai gaisuwa ka rike hannun mutum da ta yushra mashru'i ne tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun bin mas'ud ya sa tsakaninsa da hannayensa guda biyu idan babban ga karami kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abdullahi ibn mas'ud wannan yana daga cikin tawali'u da kuma karanci da mutunci da kuma wato mulaqafa da kyautatawa wato kyakkyawan zamantakewa zamantakewa da wanda kake zama tare da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ne wajen tawali'u hatta idan mutane suka zo cikin majalisa sai a ce ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina rasulullah wanda bai san shi ba haka ne saboda baya ba abin da yake bambance shi da sauran sahabbansa baya keɓance kansa da wani majalisi babba baya keɓance kansa da wata hay'a babba in ma ya mutum ya zo ba zai gane wani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya daga cikin tawali'unsa to shi yasa yayin da yake gaisawa da Abdullahi ibn Mas'ud ya kama hannayensu biyu ya rufe domin wannan yana daga cikin tawali'un zan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata musulmi ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce zan karantar da ku abubuwa kalmomi guda hudu ku kiyaye su ku haddace su kalma ta farko da ya faɗa a ciki kalma ta biyu da ya faɗa a cikin wannan hadisin shine man tawaba alillahi a Allah duk wanda ya kasantar da kansa saboda Allah Allah zai ɗaukaka shi to wannan idan babban wannan wannan sifa yana daga cikin tawali'unsa da kyakkyawan zamantakewa da talafufi yayin da zai zama to babba ya yi ma na baya wannan sai ya sa na baya ya sakankance tsoro ya fita daga cikin ransa ba zai nuna ganin ana kyararsa ba in akwai wani abu wanda yake bai gane ba bai sani ba na addinin Allah ba zai ji ba zai yi shayin ya tambaya ba ba zai ji kwarjini ba zai hana shi ya tambaya ba saboda an masa mulakafa an sauƙaƙa masa an nuna masa tawali an nuna masa kyakkyawan hali wanda haka ya kamata musulmi ya kasance musamman malamai musamman waɗanda suke a matsayin shugabanci tare da wanda suke na ƙasa tare da wanda suke ƙasa da su domin wannan shine koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ce wa in tuti'uhu tahtad idan kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya sannan abin nan idan karami ne yayi haka in karami ne yayi babba haka ya kama hannayensa biyu ya rike wajen gaisawa wani yana daga cikin girmamawa ya daga cikin ta'azim da girmama wanda suke ahal ne da a girmama su saboda haka dai a shahid cewa wannan mashru'i ne shi yasa ne Abdullahi ibn Mas'ud shi ma kamar yadda ya zo a cikin ɗaya daga cikin hadisai wanda suke musalsalat a hadithul musalsal shine yake zuwa da ambaton wata sifa ko wata hay'a imma ta tahammulin hadis din ko kuma ta wani wani fi'ili wanda yake za a kamanta shi wanda ambaton sa ya zo a cikin hadisi to abdullahi ibn mas'ud yace alqama ibn ibn qais an-nahai yace ni ma haka abdullahi ibn mas'ud ya kama hannuna ya rike ya koya min tashahhud ibrahim ibn yazid an-nahai yace alqama ni ma haka ya kama hannuna kafi bayna kafaihi ya koya min tashahhud hammad ibn abi sulaiman yace haka ibrahim an-nahai ya kama hannuna kafi bayna kafaihi ya koya min tashahhud imam abu hanifa an-nu'man rahimahullah imam mazhabul hanafiya yace haka hammad ibn abi sulaiman bima ya kama hannuna kaffi baina kaffaihi ya koya mu tashahhud saboda haka wannan yana daga cikin hadisi da wannan riwaya ta daga cikin musalsala duk da yake wannan riwayar ba ita ta zo a cikin bukhari da wannan siga ta al-musalsal ba yace kama yu'allimuni kama yu'allimuni surata min al-qur'an kamar yadda yake koya mun sura ta al-qur'ani kamar yadda yake koya min sura ta alkur'ani ai wato koyarwar wajen muhimmancinta wajen muhimmancin koyar da ta din kamar muhimmancin koyar da alkur'ani kuma wajen abu na biyu da malamai suka ɗauka daga wannan shine cewa alfaz lafuzzan da suka zo na tahiya tauqifiyya ne kamar yadda an kamanta koyar da ita kamar yadda ake koyar da alkur'ani kamar yadda in ka zo karanta alkur'ani ba za ka karanta shi bil ma'ana ba ba za ka yi tsari ba za ka yi rabi ba haka zalika wajen ita ma tashahhud haka take yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka za ka tsaya da waɗannan lafuzzan lafuzzan da suke na ibada wato mutum ya mumini koyaushe musulmi ya taƙayyudi da su kada kai ƙari kada kai rage domin yayin da kai ƙari ladan ka dole zai tawaya in ma wani lokaci baka saba ma Allah ba amma a cikin yayin da kai taqayyudi da Allah wari a cikin azkar za ka samu ladan su ka samu ladan karanta wannan zikiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan ka samu ladan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka ga a cikin tahiyya bil ijma' bai halatta ka ce ah, ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah muna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna san sa muna sauwada shi akan kwarai sayyiduna ne shi ne sayyidu wala da adam wala fahara kamar yadda yace sallallahu alaihi wasallam amma inda ya koya bai ce a ce sayyiduna ba za mu faɗa ba kamar yadda ba za ka ce a cikin salatin ka na sallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad za ka faɗi haka hmm? waɗansu sun ce za ka faɗa to wanda duk yayin wannan da'awar ya yi kuskure domin waɗannan lafuzza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su haka ake faɗan su in za ka faɗa a haka to sai ka faɗa ma wajen kiran sallah a ƙasashen musulmi a duniya ga baki ɗaya wa ya taɓa jin an canza kiran sallah daga yadda yake a cikin kiran sallah ladan ya cewa ashhadu anna sayyidana muhammadu rasulullah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da azan ba a faɗa haka domin ba domin lafuzzan azan tauqifiyya ne to duk babu su ɗaya ita ma ta haka take musamman ma ga shi ibn mas'ud yana cewa kama ne surata min al-qur'an yana koya mun tahiyya kamar yadda yake koya mun sura al-qur'ani at-tahiyatu lillah zan karanta ma'anarta bayan nan sai mu shiga cikin hukunce abubuwa da suka zama hukuncin na hukunce hukuncen tahiyya da sauran wannan at-tahiyatu lillah at-tahiyyat jam'u tahiyya attahiyya malamai sun yi saɓani a cikin ma'anarta waɗansu sun ce attahiyya ma'anarta almulku da'in attam ai in kace attahiyatu lillah ai kana cewa kenan almulku da'imu tam lillah wato cikakken mulki dawwamammen wanda baya karewa baya bushewa na Allah ne shi kadai kuma hakikatan haka yake biyadihi malakutu kulli shay' subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay mulkin dukkan wani abu a hannun Allah madaukakin sarki yake saboda haka kace at-tahiyatu lillah abinda kake cewa kana yaban Allah ne da cewa mulki gabaki ɗaya na ne domin wani magana ita ce muntahar gaskiya ita ce muntahar gaskiya ka faɗi gaskiya ka faɗi magana wanda take ita ce ainihin muntahar gaskiya kuma wanda yake ta danganci janabin Allah shine ainihin yabo ga Allah madaukakin sarki waɗansu kuma suka ce ma'ana attahiyatu lillah ma'ana lillah dawwama ta Allah ce dawwama ta Allah ce shi kadai in ka ce attahiyatu lillah kana cewa Allah shine madawwami wanda baya gushewa baya karewa kullu shay'in halikun illa wajha kamar yadda Allah ta'ala yake dukkan wani abu zai halaka mai halaka ne illa wajhahu sai fuskar Allah madaukakin sarki sai Allah shine kadai baya baya karewa wal awwal wal akhir shi na farko shi na ƙarshe waɗansu kuma suka ce ma'anar attahiyat shine wato gaisuwa wato at-tahiyatu yuhayya biha al gaisuwar da ake da ake gaisar da sarakuna ta Allah ce to aka yi jam'inta domin a zuba cewa dukkan anwa'in wata gaisuwa da ake ma wani mai mulki ko wani basaraki to Allah shine macancanci da wannan in aka yi maka in aka wato duka domin akwai gaisuwa sarakuna ana musu gaisuwa ba irin sauran ba irin gaisuwar jama'a tsakaninsu da juna ba ba kuma irin gaisuwar talakawansu ba su a musu gaisuwa ta daban shine ma'anar tahiyya asalin ma'anar tahiyya kenan a harshen laraba to saboda haka idan aka ce at-tahiyatu lillah shine dukkan jinsin gaishe gaishe da ake ma waɗansu masu girma to Allah shi wannan na Allah ne wato Allah shi ne macancanci shi yasa aka ce lillah Allah lamun ikhtisas lam ce ta wato ke banta Allah shi ne ya cancance ta kuma yake banta da wannan domin Allah madaukakin sarki shi ne ainihin mai mulki shi ne ainihin babba shi ne ainihin mai sarauta kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar waɗansu malamai sun ce dukkan waɗannan ma'anoni dukkansu sun inganta saboda haka mutum in kace attahiyatu lillah ka halarto ma'anoni guda uku ga baki ɗaya a cikin zuciyarka cewa abinda kake sifanta Allah da shi kenan kana cewa ai al-mulku da'imu lillah wal baqa'u da'imu alladhi la yazulu lillah والتحية والتحية التي يؤذن والتحية التي يحيى بها الملوك والعظماء لله دك على رتوة أن معنون أجل شركة شين معنى التحيات والصلوات الصلوات جمع صلاة وأن معنى معلمين سني سني سابعني وأن سني معنى الصلوات آه، الصلاة أنا وجد معنى الرحمة أيوة الرحمة wanda shine ma'anar rahma shine al al'isan kyautatawa rahama ga baki daya ta Allah ce wato duk wanda ka ga Allah shi ne mazarin rahama da gare shi rahama take zuwa shi ne yake yin ihsani ga wanda ya so ya mai ihsani wanda idan ya masa ihsani to nan, duk wani isa'a da duk wani azaba da duk wani tsanani ya ko daga gare shi to an ce ma'anar as-salawat ma'anar ta shine ai al ar-rahma lillah wato ai masdar wannan jumlar tana nuna kan cewa masdari da tushen rahama ga baki daya daga Allah take da haka mai neman jin kai mai neman ihsani ya nema daga wajen Allah domin abu ne wanda abu ne wanda yake banta da Allah madaukakin sarki ma'ana ta biyu kuma aka ce as-salawat ma'anarsa shine al-ibadat ayyukan ibada ayyukan ibada ga baki daya na sallah da sauransu ga baki daya na Allah ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace sallata da ayyukan ibadata ta ayyukan ibadata na yanka da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne ubangijin talib don kace as-salawat taqdir shi ma wato as-salawat ma lillahi su ma wato ayyukan ibada gabaki daya na Allah ne domin ba a ibada ga wani sai ga Allah wannan ikrarin tauhidul uluhiyya ne cewa ba a kaɗaita wani ba a ibada ba a wata ibada sai ga Allah wato duk abin da ake ma Allah na ayyukan halitta da suke fuskantar Allah da shi to Allah kaɗai ake ma ba a yi ma wani in ba shi ba ma'ana ta uku kuma na as-salawat ne aka ce addu'a da'awat ma'ana addu'o'i addu'a ta Allah ce kawai ma'ana ba addu'a ga wani in ba ga Allah ba ba a roƙon wani ba Allah ba la manzon Allah ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon wani annabi ba a roƙon wani wani wali ba a roƙon wani shehi ballantana wani aljanna ba a roƙon kowa sai Allah yana daga cikin hawa din ibada addu'a don haka Allah maɗaukakin sarki kaɗai ake kadaitawa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada ayoyi akan wannan suna da yawa tun suke a cikin tuni cikin alqur'ani duk wanda ya sarrafa wani abu ne addu'a ga wani ba Allah madaukakin sarki ba ya zo kofar shirka ya aikata aikin shirka shi shirkul akbar ya fitar da shi daga cikin milla waɗannan ma'anoni su ne abu anonin da malamai suka ambata na ma'anar as-salawat lillah wa at-tayyibat jam'u abin da ake nufi da ba shi ne al kwayi ba. ayyuka waɗanda suke tsarka tsarkaka kyawawa at shi ne diddul Habib, at-tayyib kyakkyawa maimakon mummuna to ayyuka waɗanda suke kyawawa lilla na Allah ne domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓan komai sai abin da yake mai tsarki sai abin da yake mai tsarki mai kyau to a ƙauye daga cikin ayyuka shine aikin da ya zamanto ya yi an yi ikhlasi a cikinsa kuma ya dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan na Allah ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u ilayhi yas'adul kalimu tayyib kyakkyawan zance ga Allah yake tafiya yake dauka yake hawa yake tafiya wal amalu salih yarfa'u kikkiawan aiki kuma Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka shi zuwa gare shi saboda haka abin da ake nufi da at sune wato dukkan jinsin al-aqwal wal af'al ayyuka da zantuttuka waɗanda suke ake sifanta su da at da wato tsarki da kyau to waɗannan ababen a dangana su zuwa ga Allah shi shi kadai ne domin su yake karba kuma idan sun zo daga idan kuma sun tabbata daga bawa to sun tabbata in sun tabbata daga wajen bawa sun tabbata ne da tawfiqi daga Allah madaukakin sarki wanda kaga yayi wani aiki a tsayi to ba karfinsa bane ba dabararsa bace ba iyawarsa bace daga Allah madaukakin sarki ne domin an tsayi ba lillah daga Allah subhanahu السلام عليك أيها النبي السلام assalamu yana daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki asalinsa shine wato at-tanazzu anin naqa'is wa kullu ma la yaliqu bi wa kullu ma la yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa sultani shine wato tsarkake Allah daga dukkan aibi daga dukkan tawaya da kuma duk abin da bai dace da ɗaukakar Allah da kamalarsa ba da girmansa shine asalin ma'anar assalam suna yana daga cikin sunayen Allah yana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace huwallahu huwallahu al-malik huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwallahu al-malik huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min hage kira kansa as-salam so da ta daga cikin sunayen Allah to cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy nan bayan an yi yabo ga allah maɗaukakin sarki sai aka yi koma ya zuwa ga addu'a da ta dace a yi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman haƙƙinsa a kan aka ce assalamu alaika ayyuhan nabi wato wannan assalam in ma ma'ana wato allah ya kubutar da kai ayyu sallimuka wa yubri'uka min kulli makruh Allah ya kubutar da kai ya ɗantar da kai ya nisantar da kai daga dukkan abin da ba a so daga dukkan abin da ake ki ne asalin ma'anar salam ko kuma assalamu alaika ai Allahu alaika ma'ana Allahu ma'a. Allah ya kasance tare da kai da sifar ta assala Allah ya zamanto tare da kai wannan wannan gaisu wannan ita ce gaisuwar da Allah ya zabar ma yan aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su a cikin aljanna shine assalam kuma wannan shine sababin shine sababin shiga aljanna tahiyya da assalam ita ce sababin shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ashuf salama bainakum yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna sai kun yi imani ba za ku imani ba sai kun so juna shin bana nuna muku abin da idan kun yi shi tsakanin junanku idan kun yi shi tsakaninku da juna za ku so juna ba ku sallama tsakanin ku sallama tsakanin mutum mai yawan sallama ne ga bayan Allah mu'minin da wannan kai masa kyakkyawan kai masa kyakkyawan mutan cewa wannan yana kan tafarkin shiga aljanna a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan nas niyam wa afshu salam tadkhulu jannata rabbikum bi salam ya ku mutane ku ciyar da abinci ku sallah da daddare mutane suna bacci ku yada sallama tsakaninku ku sadar da zumunci za ku shiga aljannar ubangijin ku da aminci wato kenan ya ta sallama da hanya ce da za ta kai mutum ya zuwa ga shiga aljanna shi yasa Allah ya zaɓi cewar a wannan makami yayin da kake gaban Allah maɗaukakin sarki ka zaɓi wannan gaisuwa ta fatan alkhairi ta fatan abin da ya haɗa dukkan alkhairin duniya da lahira domin ka ce mutum Allah ya kubutar da shi daga dukkan ki ya haɗa dukkan alkhairin duniya da lahira to aka keɓance ta aima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu. da rahmar Allah wa barakatuhu da jin kanka da albarkatunsa rahma kamar da muka ambata shine ihsanin Allah madaukakin sarki kyautatawa Allah wanda Allah ya ji kansa Allah ya masa ya masa alkhairi ya masa dukkan alkhairi domin jin kan Allah shine yake shigar da mutum aljanna jin kan Allah shine yake ba mutum irin arziki na aljanna arziki na aljanna wanda yake babu kamarsa wa barakatuhu albarkatun Allah albaraka ma'ana albaraka shine annama'u wa ziyada wa kathratul khair ƙari da dadi da kuma yawan alkhairi shine albaraka wanda kaga Allah madaukakin sarki ya masa albarka to ya bashi kari ya bashi yawan alkhairi a cikin abin da ya bashi tana kasancewa a cikin mutum mutum ya zama to shi kansa mai albarka ne kamar yadda annabi Isa yake waje alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sanya ni mai albarka ko a ina nake ko a ina nake wato nafsuhu mutum shi kansa ya zama to mai albarka ne albarka tana kasancewa a cikin rayuwa rayuwar mutum ta zama mai albarka da lokaci da zuriya da dukiya da gida da abun hawa da duk wani abu Allah zai iya albarka tana kasancewa a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ambaton Allah yayin da za mu ci abinci domin abin da ake nema a cikin abincin albarkace ba wai yawan ba albarkar ake nema domin albarkar ce za ta kawo maka alkhairi kuma shi yasa ake son saboda sunan Allah mai tarin albarka ya tabaraka ismu rabbika sunan ubangijinka mai ya albarkarsa alkhairin da ke cikin sunansa ta yawaita shi yasa ake son ambaton Allah a cikin komai da zaka domin in ka ambaci Allah a cikin komai da zaka to sai alkhairin ya zama cikin wannan abu saboda albarkar da ke cikin sunan Allah don haka albarka babu abin da mutum ya kamata ya nema a rayuwarsa irin albarka za a ga mutum wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi mai albarka ne shi ka ga abinda Allah maɗaukakin ka ga rayuwarsa yana cikin yana cikin sa'ada yana cikin ni'ima yana cikin kwanciyar hankali da godiyar Allah Ga shi ba abin da ya mallaka cikin tsummo kara yake amma da za ka je ka ce masa kai fa halin yaya halin ka sai ka ba abin da za ka ji a wajen sai kyakkyawan kyawun yabo ga Allah da nuna nutsuwa da ni'imar Allah da kana'a da godiya ga Allah wanda Allah ya bashi albarka ke wani kuma Allah ya tattala masa arzikin mai yawa amma da za ka je ka tambaye shi sai ka je a komai ma kuka yake da shi komai ma kuka yake da shi a kan kuka yake da kansa ma saboda babu albarka saboda Allah ya cire masa albarka wani kuma a cikin dukiyar ne kaga mutum Allah ya bashi karamin albashi amma da wannan karamin albashin nasa ya ci ya biya bukatarsa ya biya ya dauki ya soke wajiban da Allah ya dora masa na ciyar da iyalinsa ya da zumuntarsa har ma ya samu wani ayyukan alkhairi ne zai na taimakon addini da shi amma wani kaga Allah ya bashi abu akan mudha'afa na dukiyar duniya amma kullum a cikin kuka yake in an ce masa yi wani abu ba zai iya ba ba zai iya ba domin ne domin babu albarka a cikin dukiya shi sa albarka ita ce abin nema haka za ka ga waɗansu sun yi rayuwa kaɗan dubi imamun nawawa shekara arba'in da shida amma jibi irin abin da allah ya sanya masa albarka a cikin rayuwarsa na rubuce-rubuce da amfani da ake da abubuwan da ya rubuta littafansa masu yawan gaske ɗan shekara arba'in da shida kawai to wannan shine albarkatar albarkar rayuwa ibnu qayyim yayi tafiya daga daga lokacin da zai tafi haji daga damascus dimashq zuwa makka a wannan hanya a wannan tafiya ya rubuta zabi ma ya rubuta shi to wannan ba albarka ce wannan shine misalin albarka sai yanzu ka ga mutum ya yi shekara biyar yana rubuta doctorate yana rubuta doctorate bai rubuta bai fiye rubuta kashi ɗaya cikin biyar na zaɓin ma'ana a shekara biyar duka rubuta cikin kwana arba'in shi yasa albarka ita ce abin nema to shi kun ƙunga kenan wannan ya kamata mu kabbara ni'imar Allah maɗaukakin sarki ya mana da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu na gaisuwar wannan al'umma hmm? rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ita ce gaisuwar da ake ma gidajen annabawa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt kamar yadda mala'iku suke ma annabi ibrahim da mutanen gidansa wannan gaisuwa rahamar allah da albarkatunsa gare ku ya ku ahlal bayt kuma Allah ya shi yasa ake cewa in za in ka haɗu ɗan uwanka musulmi kai masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kira ta tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa daga Allah mai tarin albarka mai tsarki. kyakkyawa yayin da ka haɗu ɗan uwanka kake masa wannan gaisuwar addu'a da kake masa kenan addu'a da kake masa kenan to kuma saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa cancanta da muminai aka hatta akan kansu ya fi ka cancanta da kanka shi sa aka so mu keɓance shi da yi masa wannan addu'a a wannan mukami babba yayin da aka gama gaisu aka gama ibadar sallah gab da za a fita daga cikin sallah sai a yi a cikin tahiya bayan an yaba Allah madaukakin sarki an masa kirari sai kuma aka rubanya da gaisuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwa wacce ke ta fatan ta addu'ar alkhairi ta wato kubuta daga dukkan abinki da rahama wanda su dace da matsayinsa salawatullahi wa alaihi da kuma karin alkhairi da albarka gare shi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma sai aka ce assalamu alaikum yanzu kuma sai ka dawo kanka aminci ya tabbata a kanmu wato mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan mutum zai addu'a ya fara da kansa kuma alqur'ani ma haka ya nuna rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab kamar da annabi Ibrahim ya ce annabi nuhu yace rabbi dhilli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat sai da ya fara da kansa haka ya kamata wajen addu'a in za ka yi wani addu'a ka ce ghafarallahu li wa lak ghafarallahu lana wa lakum ba ka ce ghafarallahu lakum wa lana ba ka fara da kanka idda bi nafsi to amma saboda girman haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa auladul mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fi cancantar mu'minai da kawukansu shi yasa sai aka fara da shi sannan aka ce assalamu alaina amincin Allah ya haɗe tabbata a gare mu mu ma wannan addu'ar ta wato neman kubuta daga dukkan aibi daga dukkan abinki daga dukkan makruhi to ma ta tabbata a kanmu wa ala ibadillahi salihin da kuma akan bayin Allah salihai al-ibad jam'u abd al-abd asalin al-abd an sa an ɗauki kalmar al-abd daga al-tariqul mu'abbad ay al-mudallal hanya wanda yake an kaskantar da ita daga tadallul ne abin da yasa saboda ibada ta kunshi sifar kaskantar da kai da wulakantar da kai bawa shine wanda yake mai kaskantar da kai babu wani abu na girman kai da jiji da kai tare da shi to haka baya mumine haka mutum ya kamata ya kasance game da ubangijinsa ya zama to mai gayar tazalluli shine gayar ta'abbu gayar wato kaskantar da kai da kaskanta da wulakantar da kai gaban Allah madaukakin sarki an sifanta waɗannan bayi da cewa as-salihin bayi na Allah as-salihin masu wato masu salaha as-salihin as-salih abinda ake nufi da as-salih shine wanda yake aiki wanda yake aiki salihi salihin aiki shine aikin da ya zamanto an yi shi don Allah kuma ya dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne kadai ya san waye salihai domin abu ne wanda in mutum ya yi aiki da in mutum ya yi aiki Allah ne ya san huwa alamu bi man taqa Allah shine shine mafi sanin wanda yake ya ji tsoron mai jin tsoron Allah waɗansu daga cikin ayoyi sun bayyana sifofinsu من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Allah ya sifanta su waɗansu daga cikin ahalul kitab da cewa suna daga cikin salihai ga sifofin a ummatun al'umma wacce ke mai tsayuwa akan al'amarin Allah ya tuna ayatillah suna karanta ayoyin Allah suna masu karanta alkur'ani ana allahi cikin dare wa hum yarjudu kuma suna sallah suna sujada wato suna sallah suna karanta alkur'ani a cikin dare suna sallar dare shi yasa ne ake cewa qiyamul layl da'abu salihin qablakum qiyamul layl wato al'adar salihai ne da suka gabace ku ba mutum ba zai zama to ya sifantu da wannan sifa ta salaha ba sai ya zama cikin waɗanda suke masu tsayawar dare yu'minuna billahi wal yu'minuna billahi wal yawmil suna imani da Allah da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani da mummuna wa yusari'una fil khairat suna gaggawa suna rige-rige wajen ayyukan alkhairi Allah ya ce wa ula'ika bil salihin wannan sai da cikin sai to waɗannan su ne ainihin ga irin sifofin sai da aka faɗa a cikin alkur'ani waɗansu daga cikin sifar waɗannan salihai shi a sun kasance mutum ya zama kan cewar ba masu bayyana kansu ba saɓanin waɗanda yanzu suke ƙoƙari su bayyana kansu da cewa su ne salihai har ma su kira kansu su ne waliyai ko su sa almajiran su kira su ne waliyai domin a zo ana ba su sifofin allah maɗaukakin sarki a zo ana istighatha da su ko kuma su zo suna cin dukiyar jama'a bil batil domin neman girman duniya da makamancin waɗannan da sunan walittaka bayan kuwa wanda yake ainihin mai in dai hakikatan salihi din ne to ai shi waɗannan siffar daga cikin siffar su koya kansu suke yi ba bayyana kansu suke ba amma yanzu saboda kalbul haqa'iq da kuma wato neman duniya da addini sai ya zama kan cewa ana ta kokarin wato a ruɗa hankalin mutane da da bayyana karamomin mutane bayyana karamomin waɗansu akwai waɗansu ma wanda a zamanin nan za a cewa in kana son Allah biya maka bukata ka kai sallah bayan su an kasa da ake ta yi ana tayakawa kuma yana abin nan kamar yadda za kamar yadda za a yi irin wannan sai a iya za a iya yin wani kasa don a bayyana shi a cikin a bayyana shi wani babban dujal ne ba wanda ya san wane ne salihi in ba Allah ba ka ji inda salihan suke wani bawan Allah malamin shek muhammad muhtar ke bamu wannan kisa daga cikin salaf a wata rana a cikin masjidul haram an yi sallar roƙon ruwa da safe da walaha da ya zo sallar azhar bayan ya yi sallah yana nafila bayan sallar azhar da ya sujada sai ya addu'a yake cewa ya Allah bayinka sun shiga cikin tsanani sun zo sun yi istiska suna neman ka shayar da su ruwa Allah ka shayar da su bai yi sallama ba daga tashar din nan sai da ruwa sai da aka samu ruwan sama to wanda yake zo kusa da shi yayin da yake addu'a a cikin sujada ya je na addu'a sai ya bi shi gidansa da ya shiga gida sai ya yi masa sallama da ya juyo sai ya ce don allah ina son kai mu addu'a domin na ji addu'ar da kai kuma na ga abin da ya faru nan da nan sai ka masa ta jirkita ya ce allah idan ina da wani alkhairi a wajenka allah ka kira raina nan take rusu nan take mutu saboda kada ya bayyana kansa uku yanzu da mutum ne ya zama da irin wannan haka shi kenan haka shi kenan ka ce ya zama da babban shi ga wani babban shehi ya zo abin nan a mai kafin alkalami haka za a ce saboda haka abin nan a salihi ba wai haka ne kawai za ka zama salih ba ba kuma nesa bitamanni ba tamanni ba ne ba ta shafi ba ne ba kawai ado ba ne ba riga ce wadda ake ɗauka a sa ba allah ne ya san wane ne salihi kuma Allah ya kore su a cikin bayansa Allah ya kore su a cikin bayansa amma wanda za ka yi kan cewa suna amfani da rigar addini ko su sanya rigar salaha domin su janyo ma kansu fuskokin mutane wa abin nan da ma abin da ma yake ma a shaddu wa afam su saddun an sabilillah da wannan abin shine su ɗauke mutane daga bautar Allah zuwa da bautar su kawo kansu to Allah ka san tsakaninsu da salaha kama bainal mashriqi wal maghrib to a cikin wannan aka ce a yi wa ala ibadillahi salihin da kuma ga bayan Allah salihai a cikin wannan akwai kwadaitarwa gare mu musulmi kan kokarin mu ya zamanto mu zamanto cikin as-salihin domin yayin da ka zamanto cikin salihin ka shiga ka da wannan sifar duk wanda ya yi sallar nafila ko sallar farilla sai ya maka wannan addu'a in yi wannan addu'a ka ta sami domin ka ce wa la ibadillahi salihin duk wanda yake ya sifanta da wannan sifar sai wannan addu'ar ta same shi ko ka so ko kai saboda haka kaga a cikin wannan ya kamata ashe babu abin da ya cancanci mutum musulmi ya yi irin kokarin ya zamanto cikin salihan bayan Allah domin in kasa in aka barka in aka kyale ka da wannan ma kadai addu'an musulmi ba kawai na wannan zamanin ba har na can da ya wuce da suka yi da waɗanda za su zo daga baya su da wanda suke na wannan zamanin duk kana da rabo a cikin addu'ar Ta ga kenan kusan kowane sakan na duniya dan a kowane sakan na duniya sai ka samu wanda yake sallah a kowane sakan na duniya za ka samu wanda yake sallah ko tana sallah ko ta farilla kuma in yi sallah dole sai yi tahiyya in yi tahiyya kuma sai yayi assalamu alaina wa ala salihin sannan ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ash-shahada ma'anarta wato al-ilmul yaqini abinda mutum yayi wato ilimi wanda yake babu kokonto a cikinsa na yaqini akan abinda kake yi shaida a kansa. ba a yi shaida ma'anar shaida shine shine ilimi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ma shahidina illa bima alimna ba mu shaida ba sai da abin da sai da abin da yake mun sani to muna shaidawa Allah muna sani Allah ilaha illallah cewar babu abun babu abun bauta babu abun bautawa bi haqqin la ma'budu bi haqqin illa babu abun bautawa da cancanta sai Allah wato wannan ita ce kalmar ita tauhid ita ce kalmar shahada ita ce shahadatu tauhid ita ce kalimatul haqq ita ce alkalima duk wannan sunanta ita ce ita ce haƙƙin ba haƙƙin da ita ce abin da bayyana haƙƙin da yafi komai haƙƙi haƙƙin tauhidi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ita ce ta bayyana tauhidul uluhiyya ita ce ta bayyana domin ta ne aka halicci halitta domin wannan kalmar ne aka halicci halitta inda Allah ta'ala cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq to wannan haqqin shine haqqin da gaskiyar da ke cikin kalimatut tauhid cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah dan haka shaida ta ita ce shine babban aiki shine aikin da in bai samu ba duk wani abin da mutum ya ba zai karbu ba kuma shine idan ya riga ya samu mutum ya samu makansa mabudin aljanna ce mabuɗin aljanna da ita ce ake samun sa'ada da rashin da ne kuma ake samun shakawa biyo to shi yasa aka aka sanya an shi yasa ne ma saboda muhimmancin ta duk da yake at-tahiyya din gaisuwa ce ga Allah sai aka kira ta ga baki dai at-tashahhud kamar ita wannan shaida ita ce ma sunan at-tahiyya din wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu bawan allah ne kuma manzon allah ne bawan allah ma'ana ba shi da wata sifa ta sifar uluhiyya ko ta sifar rububiyya ba a masa abin da ake ma allah kuma ba a sifanta shi da wata sifa ta allah maɗaukakin sarki ba a cewa yana wani aiki irin ayyukan allah baya matarwa baya rayarwa baya azurtawa baya tunautawa baya ba da lafiya baya kawo rashin lafiya duk wannan Allah ne yake yi walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al wa ma massani as in ana illa bashirun wa nadhirun liqaumin yu'minun da kuma ayoyi masu yawa akan wannan wa rasuluhu kuma muna tabbatar da muna shaidawa muna sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'ana wato shi ya yana da haƙƙin ai masa tsa'a mutlaka ba tare da wani kaidi ba kuma yana da haƙƙin a gaskata shi cikin duk abin da ya bayar ya bayar da labari tasdiqan mutlaka ba tare da wani kaidi ba kuma yana da haƙƙin a yi masa dukkan abin da ya hana a tsaya inda ya tsaya inda ya iyakance shi dama ma'anar wannan shahada tasdiquhu ma amara ah, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima ma Amar. واجتناب ما نهى عنه وزجر abin da ya ba da labari a gaskata abin da ya umarni da shi a bi shi abin da ya hana a hannu kuma wannan dukkan a cikin waɗannan abubuwa mutlaƙan ba tare da ƙaidu ba ba sai ka auna maganarsa da maganar wani kafin ta karɓa tasa ba wani za ka auna maganarsa da maganar manzan Allah sallallahu alaihi amma shi maganar manzan sallallahu alaihi ba a auna ta da maganar wani in ta inganta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shike ba a auna ba a cewa sai ta dace da maganar wani ko sai ta dace da abin da sai ta dace da mazhaba ko da ƙaunin wani malami ko da fassarar wani shehi ko da makamantun wannan duk wanda ya yi wannan akan ya sanya wani ƙaidi akan mutlaƙin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gaskata shi to wannan bai tabbatar da shahadatu annan muhammadar rasulullah ba wannan shine iyakacin nan tashahhud ya kare wanda a cikin wannan akwai dalili cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin tashahud yasa ma ya kawo shi cikin hadisi daban wannan ɗaya daga cikin sigogin da tashahud ya zo kenan wanda wannan siga huwa ashharuha shi ya fi shuhura dan an rubuto ta wajen hanya 26 kamar yadda imamul bazzar ya faɗa daga cikin sahabbai da yi muwafaka da ibn mas'ud a cikin wannan siga akwai salman farisi da abubakar siddiq kamar radiyallahu anhu kamar yadda aka ruwaito cewa ya koyar da tashahhud akan mimbari ya koyar da shi da wannan siga dan haka ya zamanto shine ikhtiyarin da yawa daga cikin malamai shine tashahhud din da imam abu hanifa an-nu'man ya zaba haka zalika imam ahmad ibn hanbal haka zalika shine ikhtiyarin ashabul hadith da da ishaq ibn rahuya da sauran ahlul hadith akan wannan tashahhud din suka tafi sun inganta sun gabatar da shi ta fuskoki da dama na farko dai yawan shuhurarsa da yawan waɗanda suka ruwaito suka yi muwafaka da ibn mas'ud akan riwayar wannan siga ta tashahhud na biyu kuma cewa shi ne kadai siga da ta zo a cikin bukhari da muslim a cikin muslim akwai tashahudin tashahu akwai wanda yazo da riwayar ibn abbas akwai wanda yazo da riwayar abu musa al-ash'ari sannan na uku abin bayan cewa shine kada yazo a cikin sahihain bukhari da muslim kuma yadda yadda ibn mas'ud ya sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wanda yake nuna ziyadatu dabt karin kiyaye wannan siga da wannan lafazin saboda ya ce ga har ya kiyaye ya tuna yadda ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa tun da ya tuna halin da aka koya masa min ba da aula ya tuna da kansa sannan kuma suka ce wannan sigar ta kunshi ƙari a wajen yabo ga Allah tunda an kawo wawul aka aka ce attahiyatu lillah was-salawatu tayyibat sabanin tashabbud din Abdullahi dan Abbas wanda shine ikhtiyarin Imam Shafi'i التهيات المباركات الطيبات التهيات المباركات الصلوات الطيبات لله باب واو الأب to suka ce wannan wawul af ya nuna kan cewar akwai ƙari a cikin yabo domin ba kawai atfus sifat ne, bal atful jumal ne in ka ce attahiyatul mubarakatu tayyibatu salawatu wannan kana kamar kana ta sifanta attahiyat din ne amma wannan kuwa tana afin jumla ne akan jumla imam shafi'i ya zaɓi tahiyar da tahiyar abdullahi ibn abdullahi ibn abbas da ruwaito imam malik ibn anas imam darul hijra rahmatullahi alal jami ya zaɓi tahiyar da sayyidina umar ya koya kamar yadda ya ruwaito a cikin muwaffa at-tahiyatu lillah الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ita ma babu wawul sauran dukkan mun san mun ga ma'anonin kalmomin illa azzakiyat azzakiyat ay al'amalu zakiya wato ayyuka waɗanda suke tsarkakakku su ma na Allah ne to malaman malikiya sun faddala wannan tashahhud din ta sayyidina Umar su ma da waɗansu ma'anoni suka ce Sai na umar ya koyar da ita akan mimbari duk sahabbai sun ji ko ba su ce masa a'a ai wannan ɗaya ce ba mu ma akwai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sai suka shiru suka kyale su, saboda haka kamar ya nuna kan cewar wannan ijma'i su ne akan cewa wannan siga da da sayyidina umar ya koyar ita ce dan ba su yi masa inkari ba amma hal yalla zama wannan shi taqrirun ba domin ta yi sun dauka kan cewa ai aslan wannan tashahud ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tabat bane ba sabani ne da yake cin karo da juna ba siga ce kowace ka dauka in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar ta yi saboda haka shi sa suke mai ta ina na umar shi kuma haka ba ya dauka zai iya daukan cewa haka ne to alaihi kaga zai zama to babu wannan tarjih din amma dai wannan shine fuskar tarjihin a malaman malikiya kamar inda al-imam abul Suleiman ibn khalaf al-baji ya faɗa a cikin sharhin sanan wa fa'al muntaka daga cikin abinda daga cikin fuskar da ake rinjayar da tahiyar da sayyidina umar ya koyar shine akwai ƙarin sifar yabo ga Allah tunda nan ta ibn mas'ud an faɗa abubuwa guda uku ne at-tahiyat was-salawat wat-tayyibat can ku aka ƙara da az attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at salawat saboda haka attahiyat da kuma as da at suna ciki sai aka ƙara azakiyat saboda haka ƙarin ziyada ƙarin sana'i ƙarin yabo ne ga Allah dan haka suka ce ta sai Umar ta fi wannan daidai duk fuska ne tare da dai ijma'in malamai akan cewa duk tahiyar da mutum yayi ta yi wacce ce tafi wannan shine ake sabani a tsakanin malamai bar har wani malamin hadis ma ya kawo wata ru'ya da yayi a cikin wannan suna ambaton da a cikin zafar shuru za ku ina ibn hajar ma ya kawo cewar a ba ibn ibn rajab cewar yayi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah a cikin dukkan sigogin tashahhud wacce tashahhud ce tafi so tafi sai ce tashahhud abdullahi ibn mas'ud tashahhud abdullahi ibn mas'ud ala ayi halin min nahiyat tahta nahiyat sanad shahu na abdullahi ibn mas'ud tab'an ne saboda an ruwaito shi da isnadi da aka sifanta da cewa min as-sahih al-asani shine ibrahim an-nakhai an alqama an ibn mas'ud idan ya zama rawi din daga ibrahim an-nakhai sufyan al-thawri ne amma gaskiya ban ga riwayar ban ga cewa sufyan al-thawri ya ruwaito ba Allah ban san ko riwayar su al-thawri ne ya ruwaito daga ibrahim ibn yazid an-nakhai ba sannan akwai nukta guda daya game da mun ambata cewa alfaz nan tauqifiyya ne bai halatta kai ziyada ba bai ka halatta kai nuqsan ba a cikin lafazin tafiya bai halatta kai ziyada ba bai halatta kai nuqsan ba shi yasa ne ba a yi muwafaqa da Abdullahi ibn Umar wajen fara tahiyya da bismillah ba kamar yadda ya zo a cikin muwafaqa wajen yadda yake tahiyya Imam Malik ya rubuta cewa Abdullahi ibn Umar Umar yana cewa bismillah at-tahiyatu lillah haka zalika yana ƙara ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wahdahu la sharika la wannan bai ɗaukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal shi kan sai Umar yake cewa shine yayin wannan ziyara don haka ba sauran malamai sauran malamai da sahabbai sauran sahabbai da malamai da su muwafaka da shi anan ba don haka al aula rashin faɗanta al'aula rashin faɗanta mutum ya tsaya akan wanda ya zo a shaɗu an la ilaha illallah wa shaɗu muhammadan abduhu wa rasulu yabqa qadiya guda daya shine a cikin kitabul istidan na sahihul bukhari a wannan hadithin na abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito cewa ibn mas'ud ya ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai haka muke faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa sai muke cewa assalatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh suka cire kitabin a harfin nida da kuma da kuma kawo shi da sigar muhafar tunda suna in suna muhataba da shi ne kamar yana da rai gaisuwa ta tabbata a gare ka aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi ne girma to bayan rasulsa sai ka cewa gaisuwa ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin kan cewa ya bar duniya haka dalika an rawaito daga atsa ibn abi rabah yace sahabbai sun kasance suna yin haka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amma bayan rasul sai ce assalamu ala nabi to dan haka wadansu malamai suka tafi akan cewa kenan mutum in zai ta tahiya a yanzu haka zai rinka cewa assalatu ala nabi amma fihi nazar fihi nazar domin mun ce ta hiya alfadu ta tauƙifiya ne a ɗan sallallahu alaihi wasallam da ya koya ma mutane a zamanin akwai wanda suke zaune tare da shi akwai wanda suke waɗansu ruwa can nesa da shi idan wanda suke sallah tare da shi sun yi masa khidab sun ce assalamu alaika ayyuhan nabi to wanda suke a Baghdad da sauran wanda suke a Kufa da sauran wuraren ba su suna yi da ya ce akwai musu da lafzul ghaiba su ma da lafzul khitab ake yi sannan dalili na biyu sayyidina umar bai muwafaka da ibn mas'ud a cikin wannan ba dan da ya tashi koyarwa yaushe akan minbari yaushe sai na umar yake hawa minbari ba lokacin khilafar ba ne? lokacin da ya tashi koyar da musulmi ta hiya bai ce musu ku ce assalamu ala nabi ba sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi kuma yana koya ma dukkan musulmi ne akan minbari wanda ya nuna kan cewa shi a wajen sayyidina umar ibn al-khattab da sauran wanda suka ruwaito ba su ruwaito da abin da ba su tafi akan fahimtar ibn mas'ud ba su sun saba ma abdullahi ibn mas'ud akan wannan tafiyarsa su sun dauke ta wannan lafazi ne tawqifi hatta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka za a ce a ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai mun sallama a cikin al'umma ta. face Allah ya dawo da raina gare shi ne masa na rudda masa sallamarsa so da haka halin rasul annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin da halin rasul sauran mutane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya dawo masa da ransa saboda haka zaka yi masa mukhataba mukhatabatul ahya kai masa khitab khitab al ahya kace masa assalamu alayka ayyuhan nabi in ba dai a cikin wannan shine kan cewa sahabbai sun yi sabani idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sabani kaulin ɗaya ba zai zama to hujja akan kaulin ɗayan ba sai a koma zuwa ga al-asl dan aka koma zuwa ga asl za mu gane kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tashahhud kamar yadda ke koyar da alqur'ani lafuzan sa tawqifiyya ne ko mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ya tashi ko idan ya koyar da addu'a idan aka canza ko da ma'anar abinda aka canza ga ma'ana ɗaya sai ce a'a kamar yadda ya zo hadisin bara da ya koya masa addu'ar su bacci amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta sai ya daki cinye sai ya ce la wa bi nabiyyika alladhi arsala wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da yake ar-rasul annabi ne wa ziyada to amma bai yi ikrarin sa a wannan abin ba saboda ba a canza lafuzza da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-alfa'un da suke tawqifiya za a tsaya a kansu ma'anar tawqifi ma'ana muna tsayawa a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sai ah, faɗin sa wafi lafiyar a wani lafazin idza qa'ada ahadukum fi salati fal at attahiyatu lillah in ɗaya bai zauna a cikin sallah ya ce attahiyatu tahiyatu lillah waɗansu sun kafa hujja da wannan lafazin akan cewa yin tahiya wajibi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqul falyaqul wannan falyaqul falyaqul ne wannan kaga lamul amr ne Al'amur amr yaqtadi al-wujub dan haka waɗansu malamai suka tafi akan cewa yin tahiya wajibi ne wanda yake wannan shine kaunin imamu ahmad sawa'un tahiyyar farko ko tahiyya ta biyu imamu shafi'i ya tahiyya ta biyu wajiba ce amma ta farko ba wajiba ba ce imam mali yake dukkan tahiyyar yace dukkan tahiyoyin guda biyu sunna ce sunna ne domin dalilin imam malik shine hadithin abdullahi ibn buhaina wanda lokacin da muke cikin kitabu sahawu mun yi ishara ga wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a raka'a ta biyu bai zauna ba aka yi masa tasbihi bai dawo ba sai bayan ya yi sallama zai kafin ya sallama sannan sai ya da sahu ya da kabli saboda ya bar tahiya wanda ya nuna kan cewa tahiya ba wajiba ba ce inda farilla ce da zai dawo gare ta kamar yadda da ya sallama bai raka a biyu ba ya dawo ya sake yin wa'annan raka'o'i guda biyu amma kasancewa bai dawo ya yi ba sai ya sujudu sahu ya nuna kan cewa ba wajiba ba ce to su kuma jumhur su kuma wanda suka tafi akan cewa wajiba ce su ma sun kafa hujja da wannan hadisi suka ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujudu sahw ya nuna kan cewa wajiba ce domin da ba wajiba bace shikenan sunna ce sai ya kyale ta ba sai ya mata sujada ba saboda tunda ya mata sujada ya nuna cewa wajiba ce kuma abin da yasa ya batta ba amda ya batta ba saboda sahw ne rafkan waye wanda ya nuna kan cewa kenan idan mutum ya yi ta amdan in mutum ya yi ta amdan hukuncinsa wannan ta sujudu sahau ba zai wadatar shi ba sallarsa ta ɓaci su ma suka hujja da nafsul hadith kuma suka karfafa da wannan riwayar ta falyaqul kuma ko kuma a cikin a cikin sunan a cikin musnad imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace allamani muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyatu lillah ai idza qa'adta fi kulli rak'atayn faqul at-tahiyatu lillah da hadisin rifa'at bin rafi' inda yake cewa idan kunta fi wasatin min salati fajlis hatta fajlis thumma tma'in thumma ftarish rijlaka al-yusra thumma tashahhad yace thumma tashahhad wannan amr ne duk kaga umarni ne yazo to da duk waɗannan suna nuna kan cewa zahirin lafz zahirin al'amar zahirin umarni yana nuni akan wajarci duk da yake jumhur sun ce al'amur din da yazo za a iya samun hadithin abdullahi ibn buhaina shine karina da sarrafar da shi ko musamman ma an ce ai a cikin hadithin an ce thumma yatakhayyar min ad-du'a ajabahu falyad'u rabbahu bihi sannan ya zaba abin da ya fi soyuwa a gare shi na addu'a ya roƙi sa da shi to yin addu'ar ba wajibi ba saboda haka al'amur din da ya zo a nan wajen tun da makarun ne da shi shi ma suka ce ba wajibi ba والصحيح والعلم عند الله كما عند مالهم يرجع الشيخ محمد المختار شيني القول بالوجوب تحية واجبات سواء تحية فرقه ko ta biyu saboda yawan dalilan da mazhabar imam ahmad suka hujja da shi a kan wannan matsalar don haka mutum kada ya batta la'amdan wala sahawa amma idan ya batta sahawan zai sujada qabli kamar yadda ya zo daga sahihi hadith sahihi hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ciki wa fihi a cikin wannan riwaya fa innakum idha qultum idha fa'altum dhalik faqad ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal idan ku kuka haka to kun yi sallama a dukkan bawan Allah salihi a sama da ƙasa domin an da farko ijtihadi suka yi idan suka yi addu idan suka yi sallama idan suka yi sallah kafin su sallama sun ce assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulan assalamu ala fulan su ta faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake su ce inna Allah huwa salam Allah shine assalam baka cewa assalamu ala Allah kace assalamu ala salam ba a yin haka sannan sai ya koya musu attahiyya to yace idan kuka yi in kuka yi wannan tashahhud din in kuka yi wannan kuka ce assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin dukkan bawan Allah salihi a sama da kasa wannan addu'a ta ku za ta wannan addu'a ta za ta kai masa amma har ya yi ikrarin su akan abin da suke yi na addu'a ga ɗan su daga salihan bayan ya yi ikrarin su akan wannan kuma shi yasa ma tahiyya ta kunshi wannan sannan falyatahayyar min almas'alati ma sha sannan ya zaba abin da ya so na addu'a yayi a cikin wannan malamai sun yi sabani wajen addu'a bayan ittifaqin su akan cewa mutum zai iya roƙon Allah da duk abin da ya so na alkhairin duniya da na alkhairin addini da lahira amma alkhairin duniya shine ake sabani imam abu hanifa da imam ahmad ibn hanbal suka ce mutum ba zai roƙi wani abu na duniya a cikin sallah ba imam malik da imam shafi'i suka ce mutum zai iya wanda yake wannan hadisin hujja ne gare su tunda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam itlaqi ce duk mutum ya zaba abin da ya so na addu'a ya roƙa sai dai kawai waɗansu malaman shafi'iyya da suka yi cewa akwai abubuwan da bai dace ba mutum kamar zai roƙi Allah ya bashi mata ya ce mai sifa kaza mai sifa kaza ya ringa ambaton sukofinta wanda yake waɗansu manzanni za su kamar na ba a cikin sallah ko ba haka ba to irin in banda wannan amma ko mai mutum yake so zai iya roƙa saboda izinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar za mu dawo zuwa ga wannan matsalar insha Allah a hadisin da zai zo bayan na mako mai zuwa na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانه الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت تكون زيادته هذه الحرف التحية موقوف له حكم الرفع وياتي موسى ابن عمر من صلى الله عليه وسلم da yayi na cewa bismillah da kuma ashhadu an la ilaha illa wa la a ya sarraha cewa shine ya faɗi wannan ibn umar ya sarraha cewa shine ya wannan abin nan ban yi istihdarin riwaya a cikin muwaka ba yadda lafazin ta take a cikin muwaffa amma ya koma shi wanda ya yi wannan tambaya ya koma cikin muwaffa zai ga yadda ziyada yadda ziyada ta ibnu umar take ko ba haka al-mawquf alladhi lahu ar raf'i yake ba al-mawquf alladhi lahu ar raf'i shine rawi ya to abin da yake babu yadda za a yi ra'ayi shi cikin sa babu ijtihad ba zai yi zaman to ya faɗa ne bisa ijtihadi ba to shine wanda za a ce mawqufun lahu ar raf'i sannan wani na cewa idan aka ce ta tahiya wajibi ne ta tahiya wajiba ce to dama ana yin gyaran farilla da su jadar rafkanwa eh to ai wannan kada ka dora wato furu'in wata mataba akan furu'in wata mataba hanabila da suka ce wajibi ne su alwajib a wajen su shine wanda yinsa a cikin sallah wajibi ne idan mutum ya yi barshi da gangan sallarsa ta ɓaci idan mutum ya bace da rafkanwa zai rama su da sujudu sahu sunna shine wanda yake koda ta bashi ba a sujudu sahu rukun shine farilla wanda yake sujudu ba baya maganin saboda haka wannan shine bambancin a bisa kaurin hanabila babu wani ishkal a nan wajen tunda su a wajensu alwajib daban yake da rukun rukun shine wanda ba a gyara shi da wato sujudu sahu a wajen malikiya wajib shine farilla shine ba a gyara shi da sujudu sahu amma sunna ita ce wadda ake gyara in ta kai guda biyu ko sama da haka shi ce wadda ake mata sujudar rakkarwa wannan ya ce idan ya je gurin mutane zai iya cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bai kamar idan ya shiga gida ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana dan mala'iku sun yi da annabi Ibrahim sai dai kuma kake yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda zamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi zaka ba wannan ba ah, wani yana cewa shi akwai inda shari'a ta yarda mutum ya yanka don neman biyan bukata wata bukata tashi kamar yankan rago ko kaza eh, idan mutum ya yi da niyyar ibada ga Allah ya raba ma fukara naman hadiya tana daga cikin ayyukan ana yin hadiyar tawar a hadiyar tawar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika hadiyarsa zuwa makka a yanka lokacin bai je hajji ba hadiyar tawar ne wannan saboda ya kamata mutum ya dukkan aiki na tsawo na ibada za ka iya yin tawassuli da shi domin neman biyan bukata wannan kuma yace mutum ya halatta mutum da yake neman sadaka ya ya halatta ce ku bani dan annabi ko dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ai sadaka ibada ce ba a yin ta sai dan Allah da kada ka ce mutane su yi ta dan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko mutum zai iya yi zai iya yin wani aikin ibada ya ce annabi zai bashi lada zai bashi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bada lada Allah ne yake bada lada wato kadaita Allah a cikin ayyukan ayyukan da Allah yake yi tauhidul rububiyya yana kora wannan in ka fahimci wannan da in mutum ya fahimci tauhidul rububiyya duk zai wannan da tauhidul uluhiyya duk zai masa maganin wannan abubuwan tauhidul rububiyya shine ayyukan da Allah ne yake ka kada ta shi tauhidul uluhiyya ayyukan da kake ma Allah da kada ta Allah a ciki wani ya ce menene abin da ya tabbata a sunna wanda ya gina sabon gida zai yi kafin ya tare babu wani abu da aka ce mutum zai yi sai dai kawai akwai abubuwa da suka zo jumlatar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazala man nazala manzila fa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay hatta yartahila an dhalika al-manzil wanda ya sauka a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq to babu abin da zai cuce shi a nan wajen saboda haka kamar wannan yana da ma'ana mutum yayi kamar karanta al baqara da ali imran wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika shekaru suna gudu daga gidan da aka karanta su wannan ma yana da cikin abin da zai dace mutum ne sannan wani ce kuma matar da ta haihu jini ya tsaya mata mijinta zai sadu da ita ne ko sai ta yi arba'in a ai ba tsaye ne da arba'in ba arba'in inda aka kawo wannan ma maganar ummu salama ce ba hadisi ne mai ba kuma wannan hukunci na al'ada da haka daga zarar mace ta gama jini daga zarar ta so mai sallah ya halatta mijinta ta sadu da ita wannan ya tambaya wai an masa tambaya a bashi bayani akan bai'at tafsir la as'al ba ahadan ba'da wannan sai dai kuma sai lokaci ko sai dan yanzu lokaci ya kure amma dole tafsir jari bai'at tafsir ya halatta a dunyan tafsirin sa kuma sai dai wani lokacin Allah ya yarda بارك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت